siyasar Kano sai Kano. Idan ba manta ba a satin da ya gabata ne mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana ƙudiri ya kuma bayyana waɗanda ya nominatin ya sanya suna a matsayin waɗanda za su fito a matsayin ministocinsa mutum 47 inda a ciki jihar ta Kano ta samu kimanin mutum biyu. inda sunan tsohon mataimakin gwamna abdullahi tijjani muhammadu gurzu da kuma hajiya maryam shetti wato dakta maryam shettima sunanta ya fito a matsayin ta biyu matashiyar wacce ta yi karatu a bangaren lafiya ta karanci ilimin physiotherapist sannan ta yi kwasa kwasai da dama a ƙasar ta ingila sannan ta dawo najeriya ta shiga tsanduma siyasar shugaban muhammadu buhari inda daga ƙarshe ta tsanduma ta bola ahmad tinubu sai dai bata mai da kai ga siyasar ta jihar kano ba hakan shi yasa ba ta cikin kunshin gwamnatin tsohon gwamnan na jihar kano wato dr abdullahi umar ganduje bayan bayyanar sunanta a cikin jerin ministoci na bola Ahmed tinubu ne ta ce ku ce barke jiha a jihar ta kano da arewacin najeriya baki daya inda wasu suke taya ta manna suna son barka wasu kuwa suna cewa wannan zaɓi bai yi daidai ba domin kuwa jihar ta kano akwai waɗanda suka fi cancanta sannan akwai waɗanda suka fi ta wahalta wa jam'iyya mutane suka yi ta ɗauki ba daɗi a filin dandalin na sada zumunta abinda ya kama daga facebook whatsapp da kuma twitter har da instagram kwatsam bayan kwanaki uku ta je filin tantancewa sai saƙo ya same ta cewa an cire sunanta daga cikin wannan daga cikin waɗannan ministoci da aka kawo majalisa inda aka maye gurbinta da mai riga mahmud wato hajiya mariya mahmud da ke karamar hukumar bunkura a jihar kano sai kuma kwatsan wani karamin bidiyo ya fara yawo a dandalin na sada zumunta inda aka juyo mai girma gwamna tsohon gwamna na jihar kano wato da abdullahi umar Ganduzi, yana waɗansu kalamai tare da matar suna ta ita wannan sabuwar minista wato mariya Bunkure murna da sauran mutane a wurin suna kewayewa ana ta kyakkya ta dariya ana farin ciki a sanadiyar cire maryam shetti da aka yi sai an tafi da mata a ce yake ba aka zuba mata a yi wannan kuma an dora ƙwarya a gurbinta lokacin da aka ce an kawo wata maryam Maryam Maryam Sheti. Maryam Sheti. dukan mu kanmu ya kulle. An ce Maryam Sheti. Na ce yar ina ce Sheti yar ina ce aka ce yar Kano. Wace lokal ni na fi so ma ƙara faɗar goggo. Eh. Eh. Sai goggo. Sai sun buɗe jahilci. da mu muna gode. Wannan da ta shiga Minista. Caucus. ku ci gaba da bibiyar mu ku danna mana kararrawa domin sake ci gaba da sauraron mu a koda yaushe garwadon tibu ta ku ci